to sai abu na biyu za mu nemi sharif ali sharif abdulkadir ya zama ya karawa gurin albarka da albarka alkur'ani mai girma idan sharif ali yana kusa ya hau sama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 لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم كافرون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأسقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم الله أكبر sharif ali allah ya saka da alkhairi a cikin karama na alkur'ani da yawa ko wanda ake ce kangara in yana karanta shi a ma'abotan alkur'anin ba a rasa wani abu na can da can to fatanmu allah ta'ala ya karba ya yafe a duk kuskure allah ta'ala ya faranta allah ta'ala ya sanya kafin baɗi sharif ali ya zama hafizi ta na alƙur'ani allah ya ƙara albarka